Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na al'adunmu na gado tare da ni Garba Aliyu Zaria shiri da ke taɓo wasu al'adun jama'a a ko'ina suke. Cikin shirin namu na wannan lokaci za mu tare ne a garin Ilefe da ke jihar Oshun a tarayyar Najeriya, gari mai ɗimbin tarihi inda nan ne tushen dukkan wani bayarabe. Domin ai Oduduwa da wasu kan ce shine tushen Yarbawa, ai daga garin ya fito. Saboda haka, a yi sauraro lafiya. kamar yadda na faɗi shirin zai tare ne a garin Ilaife da ke jihar Oshun a Najeriya inda a karan farko aka yi naɗe-naɗen hakimai biyu na al'ummar hausawan garin don taimakawa sarkin hausawa a baya shi sarki ne kawai wato alhaji mahmud abubakar madagali yake gudanar da harkokin mulki sai fa a wannan lokaci da ya ga dacewar naɗe-naɗen waɗanda za su taimaka masa don tafiyar da mulki. An dai wannan kasaitaccen biki ne a yankin Sabo Ilaife, kuma kasancewar zaman lafiya ya haifar da wannan na tambaya Alhaji Muhammadu da latin Ilaife, wanda har ila yau shine dan madamin Ore na jihar Ondo. Ko yaya zaman nasu yake? Gaba da maganar lafiya Ilaife dai gari ne mai tsohon tarihi wanda yake shi wanda ya kafa Ilaifen Oduduwa din shi ma dan Ilaife ne ko ne ke ya zo ya tsada wa wa'ansu a Ilaifen. kuma sun anshe shi hannu biyu ya zo da su hannu biyu ba a nuna mai bambanci ba shi odudu ɗin da kanshi ya zo da su okombi a illefi a lokacin sun anshe shi hannu biyu su isu ma kenan lokacin da ya baro maka to balle mu kuma wanda yake mu ne hausawan garin ille ife mu ne mu suka yi karambani iyayen mu suka haife mu a ille ife muna tare da su a zaman lafiya tun da ake rigima a ƙasar rabawa ba a taɓa jin wani rigima ta tashi ba a ɗille ife tsakanin mu hausawa da su masu gari eh, mutanen ɗille ife na kuma ji ta bakin wasu hakimai da aka naɗa a wajen wannan biki sunana alhaji muhammad tahir a mai katako ni ma haifafan ife ne amma ina rayuwa a maiduguri a maiduguri nake da zama to amma a nan garin aka haife ni a nan garin na rayu a nan garin na zama mutum allah ya mai da zama na gida maiduguri mahaifata mahaifar iyayena wannan masarauta dai komai kankanta ta dai mun ɗauke ta babban masarauta saboda dalilin mu na nan ne aka haife mu nan muka tashi a nan iyayenmu suka samu rufin asiri sannan muna daga wani wuri aka martaba mu aka nuna mana cewa lallai ana da buƙatar mu zo mu wakilci inda aka haife mu sannan aka zo aka ba mu rauni mu sama da mutum arba'in matasa na wannan gari aka ba mu sarautu aka daidaita mu da yadda ake yin masarauta a arewa a kasashen hausa saboda haka kuma wani al'amari zai kawo haɗin kai zai kawo ci gaba sannan shi kanshi sarki zai fi jin daɗin gabatar da al'amuransa yayin da matasa suka shiga ciki shawarwari a wannan hali ba sai kana tare da mutum ba ko daga wani wuri za a iya tambayar mutum shawara ya ba da shawara muna da gidaje ba wai muna zaune ne kara zube ba kurmi sama da mutum miliyan ɗaya a sabo ille ife za ka samu mutum sama da mutum ɗari takwas dubu ɗari takwas suna da muhallinsu kamar yadda yarbawa suke gadara ƙasar su ce mu ma nan ƙasar mu ce dalilin haka yasa muka ga wani al'amarin ya inganta bari mu zo mu nuna jin daɗin mu da farin cikin mu sunana ahmad salihu ni ne shugaban matasan wannan gari mai albarka wato garin ile ife alhamdulillahi kamar yadda kai magana na gabatar da kai na hakikanin gaskiya wannan rana kamar yadda abokina eh, dan maje ya yi bayani duk haka take a zuciyoyin ga baki mu hakikanin gaskiya ban san yadda zan iya describing din irin wannan rana ba inda nake ji a jikina kamar yadda ke magana a kan biyayya hakikanin gaskiya biyayya babu inda ba ta kai bawa da abin da mutum zai yi ya dinga wa na dinga wa na gaba biyayya saboda biyayya babu inda ba ta kai bawa Kada a shafa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International cikin shirinmu na al'adunmu na gado. hakiman da muka tattauna da su dai suna da yawa kuma in allah ya yarda za a ji su nan gaba sannu a hankali yanzu sai mu ji daga bakin ɗan majan ilefe alhaji bashir tanko wani kira yake da shi ga matasa ganin su ake amfani da su a wasu lokuta domin tada hankula ga ɗan majan ilefe saboda wannan dalilin shi yasa nake jawo a wannan lokaci ni dai yau ina farin ciki kwarai da gaske sannan ina janyo hankulan matasanmu ga baki ɗaya ba na ille ifa ba duka jihar oshun duk inda ake da biyayya wallahi za mu cimma burinmu na alkhairi saboda me ni dai na san ba kuɗina ba ne ba ilimina ba ne ba komi ba ne biyayya ita ta kawo yau na samu wannan matsayin. Alhaji Sani GNPP ya kasance ɗaya daga cikin matasan garin da ya yi fice, kuma wannan nema ya sa aka naɗa mashi sarautar sarkin yakin Ilaife, kuma ga yadda yake kallon wannan naɗi. Eh, alhamdulillahi, wannan kasan mu a wurinmu ba bako ba ne, ba kuma shi ne na farko ba, ba kuma shi ne na ƙarshe ba, insha Allah. So, sarkin Hausawa tunda an ka naɗa shi yana sarki muke tare da shi. ina ga yanzu ya taso sama kamar shekara 25 ko sama da haka ba wani rashin jituwa muna zaune lafiya yana fita haƙƙinmu bakin gwalgwado don haka kuma yau ya ga ba abin da ya cancanta ya yi sai ya zo ya ba mu sarauta wanda za ta zama mana tarihi a ile ife a ocean state a najeriya ga baki ɗaya. Duk wanda ya san yadda ake zaune a ƙasashen yarbawa dai, akan rika kiran unguwanni da 'yan arewa ke zaune da suna sabo kamar da yadda ake da su a wasu garuruwa da ke arewacin Najeriya. Alhaji Mahmud Abubakar Madagali shine ne sarkin Hausawan Ilefe kuma ga fashin bakin da ya mana. Sabo abin da ake nufi da sabo. Ba sabon Kano ba ne, ba na Sokoto ba ne, ba na Maiduguri ba ne, ba na Adamawa ba ne. Sabon Ife ne. saboda haka duk inda mutum ya tsinci kanshi nan ne garinsu yanzu 'ya'yan da muka haifa anan in suka haihu 'ya'yansu suka haihu kana ganin suka je arewa wa zai saurare su ai sai dai tarihi kira gare su mu ƙara haɗa kai wannan somawa aka yi mun tarar da maginini ne amma duk abin da mutum ya tarar gini ne shi mai ɗora tashi shi yasa ne ma na naɗa su ina kira gare su mu haɗa kai da 'yan omu yarabawa mu samu fahimta fiye da yadda da muke ciki yanzu ka ga da farko wani na ife su juwa dai kowa ya san irin zaman shi da sarakunanmu na arewa a duk inda zai shiga a arewa tare muke tafiya ba kan na isa ba ne yana riƙe ni ne yadda sojoji suke riƙe komai soja sai ya riƙe bindiga ya riƙe bulala ya riƙe wuka ko a ina in bindiga ya tashi da bindiga in bulala ya tashi da bulala haka kuma uka a yi da shi shine ma'anan tafiya da ni ba saboda in ƙare shi da komai ba sai dai shi ya ƙare ni to saboda haka nake kira ga yan uwana duk abin da mutum ya yi biyayya fa sai ya samu sakamakon shi wannan duk maganar da nake faɗa yanzu daga bakin shugabana na samu mala na sasa na gayyane ne ne abin da yake tafiyar da shi in ka ji mishi a sarauta sarauta ka tarar in ka ji mishi a malantaka malantaka ka tarar abin da nake so ga shugabannin mu dai yadda ake mana kasan yaraba su masu yi mana haka ka ga lokacin june 12 ba ku mance ba duk inda ofis ya shiga mu ofis bai taba biyo nan sabo ba mun je gaban oni sai ce shi ne ofisi saboda haka ofisi kuma ba zai biyo ta sabo ba mu 'ya'yan ududuwa ne saboda haka mutanen ofisi kuma ududuwa ne yadda su mayar bayan suke kilemin su su yayan ududuwa ne ai yayan da muka haifa a nan kuma ai su ma yayan ududuwa ne ai ba wani abu ne ududuwa ba ka zo ka zauna da mutum ka gane al'adan shi shi ma ya san al'adan an zauna lafiya ina ta daban kash saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya nan gaba ma dora a madadin injiniyan na masu alasan dan mutan suleja ni garba aliyu na zaria ke maku fata alheri